Masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 da fatan muna nan lafiya. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niyya FM duka a can Nijar da ma shafinmu na Facebook Live ko kuma a bi mu a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bugaji. Safina Tusa da Sodanki. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau yau ma 27 ga watan Afrilun shekarar 2017 ita ma za mu yi inda za mu ga yadda za mu ji yadda firgici sakamakon rikice-rikice makamantan na Boko Haram ka iya shafar lafiyar kwakwalwar masu yi da waɗanda rikicin ke faɗawa. Tun shekaru aru-aru, arewacin Najeriya ta kasance cibiya ta koyo da koyar da musulunci. Boko Haram ta samo asalinta daga koyarwar wani malami mai suna Muhammad Yusuf. Su so suke da za ku kafirta kawai. Muhammad Yusuf ya yi karatu karkashin Sheikh Mahmud Jafar Adam, amma daga baya ya balle bayan da ya fara fitar da fatawa yana yin Allah wadare da aikin gwamnati da kuma karatun boko. rikicin boko haram ya ta gayyar mutane da dama ta fannin lafiyarsu wanda hakan ta sa za mu yi magana da likitan kwakwalwa dr mustapha gudaji don jin yadda abin yake za mu kuma karanto ra'ayoyinku game da fayafayen bidiyon namu da kuka kalla musamman wannan kashi na ukun sannan za mu ji inda aka kwana akan maganar annobar cutar sankarau da take yawo a najeriya to maryamu kafin mu fantsama ko in ce mu ba zama cikin shirin ya kamata yi mu ji yaya ake ciki ne maganar eh, cutar sankarau a Najeriya eh, dan har yanzu fa tana nan har yanzu fa tana nan ma mm. sosai ta an ce yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu ya kai 813 mm. ai an ce ana wani mm. irin zafi ne wai bana ai eh, bane abin yana da yawa sosai to kuma sannan kuma kin ga abin faduwa za ta zo daidai da zama wajen kira ga hukumomi su dai sake zage dantsi da su kansu al'umma ranar 24 ga watan Afrilu ramman da nan da ya eh? wuce eh, eh yawwa wanda aka yi bikin tunawa da wannan ranar wannan cuta to eh. sai ya sake zage dantse kenan kuma ma banda haka ma yau ne ma a jihar Sokoto aka fara wannan gudanar da allurar rigakafi ga mutane har zuwa kwana ko biyar ne ko kwana biyar ne ko ina ji to jama'a kowa ko a fita a samu a yi yawwa sannan a karbi rigakafin yadda ya kamata musamman ya kan yara gaskiya ka ai wannan shekarar ta yi barna sosai Allah dai ya kara kiyayewa amin amin To kafin mu koma kan darasin yau na maganar yadda rikici ke tabar ke taba lafiyar kwakwalwa eh, masu da wanda ya shafa da kuma wannan abu. Eh, wato wanda kenan ya tada rikicin da wanda su wanda eh, suke yi haka. To mm. bari mu jude wannan sakon. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na balarabe sani garko shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayan cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ake da wani ko dan stro da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya haɗa ya in ya gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikinsa sana da ƙarfi ta samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo sankarau Allah ya sa mu dace Za mu fara da jin kashi na uku na fayafayen bidiyon da muka nuna na ta'addancin kungiyar Boko Haram. A wajen wani taron shari'a a gaban jama'ar gari. boko haram ta shirya kashe wasu 'ya'yanta guda biyu bisa zargin cewa 'yan luwaɗi ne wani manzo ya gabatar da jawabi ya ce abubakar shekau shugaban kungiyar da ke ɓoye shi ne ya turo shi au kaza da lai ma kaza da lai kurai yanda na adinne andiya seya adinne kilbina mado daji seyro umurnie diero seyro bunguye au seyro takriye au ma da andalamguye goyo konyo gairo. kafin cikar awa ɗaya bayan wannan jawabin an kashe waɗannan mutane guda biyu wannan bidiyon da muryar amurka ta samu yana daga cikin wasu ɗaruruwan bidiyon da 'yan boko haram suka ɗauka da kansu waɗanda suke nuna yadda shugabanninsu suke kafa hujjoji irin waɗannan na kashe-kashe da wasu ayyukan na zub da jini waɗanda suka saba da akasarin aƙidoji da musulmi suka yi imani da su. Sun bi musulunci ba ƙa'ida ɗaya na musulunci da suka bi shi. Halifa Aliyu Ahmad Abulfathi babban malami ne a Maiduguri inda Boko Haram ta samo asalinta. Sun kashe mata. sun kashe yara ƙanana sun kashe wanda ba ruwansu sun kashe kristan a cocinsu sun kashe su a gidajensu tun shekaru aru-aru arewacin najeriya ta kasance cibiya ta koyo da koyar da musulunci boko haram ta samo asalinta daga koyarwar wani malami mai suna muhammad yusuf su so suke da za ku kafirta kawai A cikin shekarun 1990 Muhammad Yusuf ya yi karatu ƙarƙashin Sheikh Mahmud Jafar Adam. amma daga baya ya balle bayan da ya fara fitar da fatawa yana yin Allah wadare da aikin gwamnati da kuma karatun boko. Matasa da dama da suke jin ba a damawa da su, wasu ma 'yan banga a Maiduguri suka fara rungumar koyarwarsa. A shekarar 2009 an kashe ɗaruruwan magoya bayan Muhammad Yusuf lokacin wani tashin hankali sojoji sun kama muhammad yusuf suka miƙa shi ga 'yan sanda waɗanda suka kashe shi a ƙofar headquarters su a maiduguri daga nan sauran magoya bayansa suka ɓace daga bisani kuma suka sake ɓullowa da zumar ɗaukar fansa daga nan ƙungiyar ta yi makanta suna jama'atu ahalus sunatilid da a wal jihad to amma sunan da jama'a suka sanya mata wato boko haram sai ta makale mata daga nan aka fara zub da jini misali a mamudo kungiyar ta kona makarantar sakandare da ɗalibai ciki a madalla ta kai harin bam kan cocin katolika a ranar kirsimeti a kano ɗan ƙunar bakin wake ya kashe mutane 120 a lokacin da suke sallah a babban masallacin juma'a za mu so mu tambaye sannan a shekarar 2014 ƙungiyar ta yi wani abin da duniya ta haɗu wajen yin tur da ita a kai sace ɗalibai mata su 276 daga makarantar sakandare ta Chibok waɗanda akasarin su har yanzu ba a samo su ba. wani labari. Shugaban kungiyar Abubakar Shekau ya ce, ai bai kamata ma a ce matan suna makaranta ba. Yana mai cewa Allah ne ya umarce shi da ya sayar da su kuma zai cika wannan umarnin. ko ta abin da ta shafi. Ko da a lokacin yaƙi na halal ma in ji malamai irin su Sheikh Ibrahim M. Duguri, shugaban majalisar malamai ta Abuja, akwai abubuwa da addinin musulunci ya fito fili ya haramta. Ba za a kashe tsofaffi ba, ba za a kashe yara ba, ba za a kashe mata ba, ba za a sare itatuwa ba masu amfani, ba kuma za a ainihin wato ƙona guraren ibada ba, ko da ba na musulmi ba ne. kama da kan zina da sirin amma kuma fayafayen bidiyon boko haram da voa ta samu sun nuna yadda 'yan boko haram din suke aikata irin waɗannan abubuwa da malamai suka ce addinin musulunci ya haramta saboda tsananin zub da jinin da boko haram take yi har ma an samu baraka a cikin ƙungiyar. Mamman nur wanda ya taɓa zama mataimaki ga muhammad yusuf yanzu ya ɓalle yana mai cewa zub da jinin da shekau yake yi ya saba ma aƙidar su su kansu 'yan ƙungiyar. Wannan bawan Allah kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane. Wannan baraka ta bullo a damunar da ta shige yayin da sojojin gwamnatin Najeriya suke ci gaba da kwato yankuna daga hannun Boko Haram. To sai dai akwai 'yan gudun hijira fiye da miliyan biyu har yanzu. Kuma 'yan Boko Haram suna ci gaba da kai farmaki a yankunan karkara. Halifa Abul Fathi ya ce sinadarin wannan abu shine ɗinke barakar da ke tsakanin musulmi. Idan ba haka ba, aƙida irin ta Boko Haram za ta ci gaba da haifar da ƙungiyoyi irinta. In musulmi ba su fito suna koya wa kansu son juna ba, in wannan ƙiyayyen ba mu daina ba, to har yanzu ba za mu gama da Boko Haram? mu fito kuma da wayansu wata suna daban nan gaba a kashi na gaba barnar da boko haram ta yi da ƙoƙarin da ake na farfadowa to bayan kallon wannan bidiyo jama'a sun tofa albarkacin bakinsu bisa iyakar fahimtar su. Sakon farko daga Usman Muhammad Amsu ya ce na jinjina wa gidan rediyo VOA. Sai babayo ɗan sarki ya ce Allah ka tona asirin 'yan Boko Haram da ma magoya bayansu. sai yusuf garba zage allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ya allah duk wani ko wata ƙungiya da za ta fake da sunan addinin musulunci suna ta'addanci allah ka watsa niyyar su saboda manzo sai abubakar kale janga jalingo ya ce babu annuri ko kaɗan a fuskokin su allah ya shirye su sai ibra ibrahim ya ce karfin hali wai barawo da sallama ka kashe ka sace dukiyar al'umma kuma ka ce abu allah wani irin musulunci kake yi sai bashir Isiyahu daurawa ya ce allah ya ba mu shuwagabannin da suke son mu da ƙaunar mu a amin sun amin. Sai Fatima Jajare ta ce abin tausayi Allah ka ƙara tsare mu. Sai Fatima Dina ta ce wallahi sai da na zubar da hawaye na a lokacin da na kalli wannan bidiyo. Ina ma akwai hanyar da zan iya taimakawa wannan tsohuwar Allah ya kare ta duk inda take. Sai Haruna Hamisu dan malama daura ya ce Allah ka kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula. sai muhammad abdullahi aliyu ya ce allah wadaran irin wannan rayuwar ka zo garin mutane ka kashe su ka kone dukiyoyinsu ba tare da sun ma laifin komai ba kuma kai ka je ka samu guri kana nishadi kana dariya tsabar dabbanci allah ya shirye su Alhaji Bukar ya ce waɗannan bidiyo da kuna ta nuna wa duniya shi me kuke nufi ne VOA kun fi so ku ga hankalinmu yana tashi to ta Allah ba taku ba. sai mj musa junaid musa ya ce hakika kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani duniya da ya ce ta ishi kowa riga da wando hausawa suna cewa kashe mutum rashin haƙuri inda za ka bar shi sai allah ya kashe shi Abdurrashid Hamza ya ce VOA muna jin daɗin wannan fuskokin makiyan Allah da kuke nuna mana domin mu san su kuma mu kama jikinmu daga ire-irensu. sai salisu ahmed ya ce daɗin abin kowa zai mutu ku da kuka kashe jama'a kuka kone dukiyoyinsu sannan kuka kore su a garinsu kuma za ku bi bayansu za ku je inda suka je kuma wallahi sai allah ya muku shari'a sai hashim alasan ya ce allahu akbar ai shi dan jarida kowa nasa ne domin shi kokarin sa ya samo mana abin da baka sani ba da abin da baka gani ba amfanin dan jarida kenan su shiga cikin yaƙi da masifu iri-iri to don Allah mu dinga tunani akan fahimtar mu ya Allah ka sa mu fahimci gaskiya amin kuma ina roƙon jama'a bisa bayanan waɗanda ba su fahimce su ba to a yi haƙuri a yafe ni sai Aminu Ali ya ce Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ta'addancin Boko Haram sai ajiya haruna ajiya ya ce kowa ya ɗibo da zafi bakinsa zai kai sai muhammad nasir ya ce allah ya wargaza boko haram da masu taimaka musu allah ya sa mu samu zaman lafiya a najeriya sai duna ma dagaji allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce wani bakin cikin harkar boko haram shine kama samari magidanta majiya karfi da 'yan mata aka mai da su 'yan boko haram akan dole sai ma nisu lamahi ya ce ni dai ina mai ba da shawara a kula da matasa da ba su tarbiyya ingantatta wadda ta dace da su E eh, Tura Suleiman ya ce Boko Haram How Market Borite da yaransa suna nan ba su yi nisa ba. Sai Umar Labaran ya ce Allah ya saka malaman da suka yi nasiha a wannan kasar din da alherinsa. Sai Hamisu Filas Fage ya ce Allah kai mana maganinsa amin. sai alikace ko ya ce wai ku voa meye ribar ku ne da kuke nuna wannan bidiyo ko kuna bakin ciki da zaman lafiya ne a najeriya sai abdullahi usman sobai ce waɗannan yara sun ci karansu ba babbaka allah mun gode maka da ka mana baiwa da muhammad buhari allah ka kara masa lafiya da nisan kwana to mun gode muna son ji daga gare ku a koda yaushe To kamar yadda muka ambata game da yadda rikici ke fada wa mutane ya firgita su har ma ya birkita duk al'amuransu. A bari kafin mu je ga likita mu saurari hirar wata yarinya yadda ta yi kundumbalar tserewa daga 'yan boko haram a dajin Sambisa wacce har ma auratta suka yi karfi da yaji. yasa kika je a Sambisa daga nan mai cika mai faru? An aure ni na cika kai ni Sambisa ya. In ba in ba mu yarda ba yana kama mu ne kana zuwa kulle ma ya sa ta aure wannan amuna aure dole. Kin san watanni nawa da suka shige aka kama ki daga nan daga nan mai cika? Eh zai shekara biyu haka yi yanzu. Zai shekara biyu? Eh. Kin kai kamar wani lokaci kuma a cikin Sambisa? zamana minti ya sami eh. sanyin zan kan shekara biyu haka kin kai shekara biyu a ciki eh. Eh, kamar ya kika dawo nan ta ya kika yi kika bar sambisa mm, ina zuwa ne ina tambayan hanya ne har na samu hanya na fita cikin sambisa ina zo ne kika samu kika gudu kika taho kamar me yasa kika nemi hanyar da zaki fito daga nan sambisa Ah, abun da ya sa na fita ya san bisan ne miji in ne yake zagin iyaye na shi ya sa na bar san bisan ne da kamar ba kya tsoron cewa barin can da kika yi a lokacin da kika bari din nan ba za su iya tare ki hanya ko su miki wani illa ba eh to in na mun haru da su hanya in sun kama ni ba za su bar ni ba hmm. amma duk da haka dai kika samu hanya kika fito daga ciki eh. ya dauke ki kamar kwana nawa kika fita daga wurin kwana uku na hanya na hudun ne na fita kan hanya e to sojojin can ne suka dauke ni suka kawo ni suka ce in na zo nan in na musu bayani za su kai ni wajen iyaye na cika a garin da masak ma wata tsohuwa ta ke kasa kasa ta ki tserewa bayan kowa a garin yaranta ta a nakari yanzu ba kya tsoro ki zauna ke kaɗai a cikin garin nan ba wani ya zan yi suma ba su samu zuwa ba. Kafin rayuwarta da ta miliyoyin 'yan Najeriya ta koma daidai za a ɗau lokaci. To don jin shin yaya maganar rikici ke shafar kwakwalwar masu yi da kuma waɗanda ya faɗa musu ba su ji ba ba su gani ba. Muna tare da likitan kwakwalwa kai tsaye ta waya. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu to za mu so mu ji sunanka da bakinka barka da shigowa eh muna jin ka da za mu so mai sauraro ya ji sunanka cikakke daga bakinka to alhamdulillah alhamdulillah sunana Mustapha Gudaji ne likitan kwakwalwa ne ina aiki da asibitin koyarwa na Aminu Kano da hmm. kuma Jami'ar Bayero ta Kano to barka da warhaka likita barka da amsa gayyata barka da shigowa <laughs> na gode Usman. Yawa to yanzu bari mu fara da jin shimfiɗar da za ka fara mana kafin mu shiga yi maka tambayoyi akan yadda rikici yake taɓa ƙwaƙwalwa ko kuma ya yake shafar masu sa da su kansu waɗanda aka zo aka faɗa musu da wannan rikici musamman in ka kula a farko ka ji yarinyar nan da muka saka wadda ta mm. tsere daga dajin Sambisa ya haka zai iya shafar kwakwalwarta har ta jarin tafi ta fita ma shin mm. ƙwaƙwalwa ta taɓa ko ko yaya ita waccan tsohuwa da ta ki guduwa daga dajin nan shi ma yaya abin yake su kansu 'yan Boko Haram ɗin shin ƙwaƙwalwarsa akwai ya tambaya ne a ta da farko me ka ce mana a game da rikici da kwakwalwa to alhamdulillah da nake so in ce na farko shine na ɗan bi shirye-shiryen ku na BOA wannan bidiyo din da ake nunawa kafin wannan lokacin kuma na ga kamar wanda za a ce eh, wa'anda ba kwararru ba ne harkar jarida da sadarwa mm. wanda su ma suke nunawa. Mm. Alal hakika dole a gode muku yadda kuka rurrufe wasu abubuwan tashin hankali da suka faru wanda za ka ga wasu kafin lokacin shirin naku za ka ga an nuno yadda ake cin zarafin dan adam wani za ka ga an nuna yadda za a taka dan adam a yanka shi to shi kansa wannan yakan damun kwakwalwa da jiki gaba daya sannan kuma muka dawo zancen kamar um, wannan hirar da muka zo yanzu mm. um, na ji hirar da aka yi da ita wannan yarinya mm. to za ka ga yawanci abin da yake faruwa kenan wasu da yawa ba ma sau ɗaya abin yake faruwa a kan ba mm. yakan faru ya kuma faru ba tare da wani lokaci an samu da jiki zai huta ko kwakwalwa za ta huta ba sannan kuma yawanci ba da san rai abin yake faruwa ba kuma abin da yake kara eh, ta'azzara abin ba ma faruwan abin na farko ba amma me ya faru bayan nan karfin kamar yanzu al'umma jama'a wani irin taimako suka kawo wa wa'anda wannan abin ya shafa mm. ita kamar wannan tsohuwa zai iya yiwuwa to in ta gudu ma ina za ta je komai ya riga ya kare abin da ya rage na rayuwar ne kawai mm. ya'ya dukiya duk an tafi da su wasu an kashe a gaba mm. to ne abin da muke cewa a likitance ana ce mai acute stress shine abin da ya faru a lokacin mm. da kuma post traumatic mm. wanda shi kuma abin ya dan faru bayan dan kwana daya biyu zuwa sati har ma wata abin ya faru to abin da yawanci yake muke yi a ke so ko kuma jama'a da al'umma gaba daya a yi ne abin yana faruwa menene bukatun wa'annan mutanen kamar bukata na tsaro mm. bukata na eh, eh, kafin mu je magana bukatar tsaro bukatan abinci mm. eh na ce kafin mu je maganan bukatar tsaro da abinci wanda ne yawa kafin mu je maganan tsaro da maganan abincin su eh. misali shin waɗanda suke tada wannan rikicin wani abu yana da nasaba a cikin kwakwalwarsu ne na tada rikicin misali ko kuma karɓar irin wannan da'awa da take damun lissafin su yi rikicin eh abin lokacin da wannan abu ya faru kaga za a iya cewa yawancin mutanen da suke gurin saman kawai lokacin da abin ya faru ne aka sani amma irin wannan eh, tashin hankali ba ya kan faru da lokaci ɗaya akwai abin da za ka ga tun baya ya samu al'umma watakila rashin ilimi ba a tura yara makaranta ba a koya musu bin na gaba ko ah, bin addini hmm. ah, babu mai tsawatarwa a cikin ah, hala 'yan shaye-shaye ne 'yan sace-sace duk irin wannan wani to hmm. a hankula a hankula ke faruwa ko hmm. kuma a zo a ce kamar babu shari'a abu ya samu wani wani ya wani karfi an zo an tauye kamar dai ba wai ina cewa abin da ya kawo su ba kenan kwa mun san lokacin da mm. uh, wajen alif ɗari biyu da tara mm. abin da ya faru a maiduguri inda aka ta kashe mutane ko ta yaya mm. da almajirai da wanda abin da ya sha kan shi ba da wanda tsotsai fadawa za a tattara a nuno kamar jami'an tsaro yau dai wannan bidiyon dai ba za a iya cewa ko daga wajen kwararru ba ne ba amma za a nuno gashi nan an kashe mutane ba tare da an binciki mai suka yi ba to wasu irin wannan in an kashe wani dan uwan shi an kashe wani mai kawo mai abinci an kashe to zai ga to shi ne ya rage mai a duniya bari shi ma da ya dauka fansa to wasu ma sukan yi radda su kawar daga addinin mm. to duk ko me ya faru irin wannan daga karshe wajen daukan fansa ɗin ne sai abin ya zo ya dagule gaba ɗaya kamar eh, misali a ce barahu yana kan titi yana amrobin yau tun ya ji tsoro ya fito yau ya yi tsoro ya ga titi na ba jami'an tsaro gobe ya fito to jibi ma ya zama mai kasuwa mm. to yanzu ba kamar za a ce ya latsa ya ji da laushi eh haka to amma yanzu misali ɗazu ka fara magana akan maganan tsaro na ce bari mu tambayi su kansu masu tada rikicin to tsaro na misali wanda kace wanda abin ya shafa suna buƙatar tsaro da maganan abinci to kafin wannan akwai magana kwakwalwa daidaitan kwakwalwa ya dauko wani ka ce post-traumatic din mm. nan mm. ka ƙara mana bayani akan shi shi yaya kwakwalwa ke mm. ya gaba post-traumatic stress disorder eh yanzu ma ana ganin wannan ciwon don kwanan nan akwai study da muka yi a nan da mu da yan kudu yan kalaba da kuma abokan aikin yan zaria an duba kan cewa wannan post-traumatic din ba wai kwakwalwa kawai yake shafa ba yakan shafar jikin dan adam ne gaba daya da tunani da bacci da cin abinci da wasu ciwoke-ciwoke mutum zai ji zuciyar shi tana ciwo idan kuma aka zo aka duba za a iya ganin ciwon zuciyar nan amma asalin shi wannan post-traumatic din hmm. ne abu da yake mai tsanani wanda zai iya tayar da hankali a ce kamar kisan kai ko mutum ya ga an kashe wani nashi ko a ce girgizar kasa inda ake girgizar kasa kenan hmm. ko kuma a nan zancen da muke a kan mm. zancen 'yan boko haram mm. abubuwa sai wanda suka gurin saboda mu akwai abokan aikin mu wanda kwanan nan mun yi taro da su a Abuja mm. in suka gaya gaya mana abin da ya faru suka gaya mana abin da ya faru mu kanmu da jin labarin za mu iya shakuwa da wannan post traumatic ne saboda tausayi da damuwa da duk mutum rai ba kamar komai ba ko kuma mutum yana gani ya gudu ya bar dukiyar shi ya bar iyalan shi ya gudu ya bar aikin shi kuma wanda suka yi gudun hijira suna da yawa hmm. duka ba wai eh. um, wanda abun ya shafa ba wanda suka bar maiduguri ma gaba ɗaya suka dawo kamar irin kasashen kano din nan akwai eh. yawa to idan irin wannan ya faru na magana eh, post traumatic din nan idan ya faru haka din menene abin yi idan wannan post traumatic da mm. kake magana ya faru cewa kwakwalwa ta samu matsalar irin wannan me me abin yi a ma'al likitanci a likitanci eh, akwai abin da muke cewa trauma focus care mm. abu ne mai tsanani abu ne kuma wanda sai an dage kamar dama yadda na fara ɗauko bayanin na farko shine mai mutum yake bukata na zahiri wanda wasu za ka ga tunda abin da ya faru su da ake su dan sansanin gudun hijira har yanzu ba su samu wannan bukatar tasu da ta zahiri kamar shine zancen abinci da matsuguni mm-hmm. to daga nan kuma sai ya zo zancen kullum mutum a tsorace mm. kullum mutum yana ware kanshi mafarki ne ban tsoro ko ya ga wani yana kallon shi ko ya dan shi ta sai ya ɗauka cewa mm. abin da ya same shi da shi ne zai kuma samun shi yanzu mm. kaga tsoro kenan mm. sosai mai firgici da bacci ya zo bacci ana fara yi sai kuma mafarke mafarke masu ban tsoro kaga babu bacci kenan yawan fada yawan jin mato rayuwar ma ba ta da amfani mutum ma ya rika tunanin cewa to da ma ya mutu ko ware kai din da muka zance ya rashin tunani wani ma duk daga nan zai fara tunanin cewa to wannan yana ganin shi dama ai ya zama kamar abin da ake cewa doma to mm. wato yana ga kamar eh, kamar bai da amfani ko da yaushe mm. eh, eh, don yau an yi an yi an yi din shi gobe an dawo to shikenan ka ga damuwa an da To, mun gode sosai Dr. Gidaje saboda ta lokaci ba za mu iya barin gawa. <laughs> Amin amin. To, amin amin to sai mu ce da fatan za a kula sosai a dinga tallafawa ire-iren waɗannan mutane. Yanzu a madadin. Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sodangi. Julie Leathers Gresham ita ce wadda ta ba da umarnin shirin sai injiniya mu na yau Aidi Notko sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku a Facebook Live nake cewa mu zaman lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.